Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Sojojin Amurka sun kwashe kimanin mutane 3,800 daga filin saukar jiragen sama na Hamid Karzai da ke Kabul a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Fadar White House ta sanar jiya Asabar. kuma wasu mutane dubu goma sha bakwai tun ranar goma sha hudu ga watan agusta ranar asabar kafin taliban ta shiga kabul fadar white house ta ce jimlar mutane dubu ashirin da biyu aka kwashe tun daga karshen watan yuli daga cikin dubu goma sha bakwai da aka kwashe a cikin makon da ya gabata akwai amurka dubu biyu da ɗari biyar in ji manjo janar william taylor a jiya asabar a wani taron manema labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon mai magana da yawon pentagon john kirby ya faɗa manema labarai yayin taron cewa ba shi da cikakken adadi wanda ke nuna adadin Amurka wanda suka rage a kabul da sauran sassan afghanistan mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka need price ya faɗi ranar juma'a cewa adadin ya dogara ne da wasu dalilai ya ce ma'aikatar harkokin waje tana aiki da tuntuɓar duk 'yan ƙasar amurka waɗanda suka kai ga sashin da kuma 'yan afghanistan da ke cikin haɗari da neman taimakon amurka Ƙasar Chad ta yanke shawarar janye rabin sojojinta dubu ɗaya ɗari biyu da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin iyaka uku na Mali da Burkina Faso da Niger, in ji kakakin hukumomin na Chad jiya Asabar. Ƙasar Chad ta tura da sojoji a watan Fabrairu don tallafawa yakin yankin da Faransa ke mara baya tare da masu tayar da ƙayar baya da ke da alaƙa da ƙungiyar Alƙa'ida da ISIS waɗanda suka dagula lamura a yankin Sahel na yammacin Afirka a shekarun baya-bayan nan. An yanke shawarar janye sojoji 600 daga cikin waɗannan sojoji bisa yarjejeniya da ƙawayen Sahel na Chadi, in ji Janar Azim Barmunda Aguna. yayin da yake magana a madadin kwamitin soja na wucin gadi a chadi aguna ya ce sojojin chadi da aka dawo da su za a sake sauya su zuwa wani wuri ba tare da yin karin bayani ba hukumomi a chadi sun fuskanci wani rikici na daban a wannan shekara tare da masu tayar da kayar baya a arewacin kasar. akalla mutane goma sha shida ne a kashe a wani hari da aka kai kan wani ƙauye a kudu maso yammacin Nijar inda 'yan ta'adda suka sha kashe fararen hula a wannan shekarar in ji wani jami'in yankin da wata majiyar tsaro a jiya Asabar. 'Yan bindigar da ba a san ko suwaye ba sun buɗe wuta a lokacin sallar Juma'a a ƙauyen Fim da ke yankin Talabari kuma sun kashe mutane goma sha shida in ji magajin garin Halidu Zubo ta wayar tarho. wata majiyar tsaro ta tabbatar da harin kuma ta ce adadin waɗanda suka mutum ya kai sha bakwai harin ya biyo bayan kisan fararen hula 37 da suka hada da yara goma sha hudu a ranar litinin a wani ƙauye a wannan yanki ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a yankin talabar da da ke makwabtaka da mali sun kashe fararen hula sama da 420 tare da korar dubin batan mutane daga gidajensu a shekarar 2021 in ji kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta new york a cikin wani rahoto a wannan watan hare-haren wani bangare ne na faɗace-faɗacen da suka mamaye iyakar mali da burkina faso da nijar a yankin sahel na afirka inda 'yan ta'adda masu alaƙa da alka'ida da isis ke neman karɓe iko labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tashin hankali a Haiti yana ta karuwa a jiya Asabar saboda rashin agaji ga yankunan da ke fama da bala'in girgizar ƙasa a makon da ya gabata, wanda ya kashe mutane sama da dubu biyu a cikin ƙasar da ke fama da talauci. Yawancin mutanen Haiti da girgizar ƙasa mai karfin maki bakwai dugu biyu da ta ruguza gidajensu da mahallansu a ranar goma sha hudu ga watan Agusta sun ce ba su da tabbacin ko za su fara sake ginawa. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. hana maraba da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, kun ji nazarin da aka yi akan ko an taɓa tattauna batun 'yan aware a zauren majalisar dokokin ƙasa ko akasin haka. Yau za mu tashi ne a inda Hajiya Maryam Mamman Nasir take bayani akan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa. Ku biyo mu an samu maslaha yanzu a arewa inda da ne yan shekarun baya suke mana wannan kashe-kashen kashe sun da za a yi arewa da ya fi haka to amma yanzu kullum malamanmu da manyanmu suna yi wa yara magana a ne musu nasiha ku zauna lafiya kar a yi tashin hankali suna ji to su me sa yan kudu ba za su kira yaransu su su yi musu wannan maganar ba ni na ga munafunci ne su ce suna jin tsoro nawa ra'ayin kenan in kana yi kana yi idan baka yi baka yi kawai shine magana tun farko da sun sa yaransu akan hanya cewa kar ku yi haka wallahi ba za su ba so a na ra'ayin sun yarda suna so a ba su kasar biafra amma ba za su iya fitowa su yi magana ba sun zauna sun sa munafunci a ciki shi yasa aka zauna ana irin wannan tashin tashina ba shi da amfani kawai a koma a duba kundin tsarin mulkin najeriya a yi masa gyara kuma sannan kowane bangare na najeriya da yake so ya rabu idan 'yan kabila igbo ne suke so e a basu idan kabila yarba ne a basu kai koma wane ne ai ba najeriya kaɗai ba ne aka fara rabawa yau ina rasha ƙasashe nawa aka raba hmm? an raba south sudan Ƙasashe da dama a duniya na an raba su saboda haka ba a kanmu aka fara ba a kanmu za a kare ba a zo a raba najeriya a duba kundin tsarin mulkin najeriya a raba ba tare da tashin hankali ba kowa ya kama gabansa abinda allah ya hore muku ku je ku yi amfani da shi in ma ƙasa za ku ci ku ci in fetur za ku sha ku sha ko ma menene Allah ya baku kuje je ku yi amfani da shi eh amma a zauna lafiya a daina kashe mana mutane wannan ni shine ra'ayina wato hajja maryam mamman nasir ina ga za mu fada zaure kawai ba wani bata lokaci ko akwai bayani naja eh, eh, akwai wani batu ɗaya da ya sa muka gayyato kwararre a fannin tattalin arziki alhaji yusha'u aliyu shine batun cewa a wannan shiya ta najeriya wacce ake ce ma arewa kididdiga ta nuna cewa ana da 'yan shiyar kudu maso kudu da ke arewa a zaune wasu ma an haife su a nan miliyan ashirin sannan can a kudu maso kudu da kudancin najeriya kuma 'yan arewa ba su ma kai miliyan ɗaya ba a wannan shiyar da an yi magana sai a ce kasuwanci shine abin da ya kawo su kasuwanci shine abin da yake kai ma 'yan arewan zuwa kudu maso kudu. To ƙwararre a fannin tattalin arziki zai mana fashin baki kan wannan bayani na zancen tattalin arzikin nan na kudu maso kudu da kuma wanda 'yan arewa ke tafiya shin in ba su je kudu maso kudu nan ba ba za a yi kasuwancin ba ne in ba su je kudu maso kudu da kayan abincin nan ba mu ba za mu iya ci ba ne a arewa to muna son ka taimaka mana. Wato ita ma hajjin sai a kara inganta maganar cewa za mu iya kiran kanmu mu a arewa ko dai mu a 'yan najeriya dai da masu nema a ware ko hajiya na san 'yar najeriya ce sosai duk inda ta zauna ta zauna a kasar ibo ta zauna a kasar yarbawa ta zauna a turai ta zauna a laraba to ita duk nan ma ina jin zauren nan ba wanda ya kai ta jin harsunan nan don tana yarbanci sai ka dauka a goma shi waka to saboda haka yanzu bayan shi dodo daniel ina jin za mu sa george ma zai yi mana eh. magana saboda ya sha yin rubuce-rubuce a kai kuma ina jin cikin abokansa na yanar gizo kusan kashi tamanin cikin 100 bayan kabilar ibo ne saboda haka abun da ya sani a kan wannan abun na da yawa kwarai da gaske george ka tana da bayanan ka mu zo kai mana bayanai sosai duk da kana cewa maiduguri aka haife ka amma <laughs> al'amarin naka akwai abubuwa da mutane suke sharhi sosai kullum a ah, yi a takaice kai ma za mu baka minti uku To alhamdulillah sunana Ishau Aliyu kamar yadda aka gabatar. Sannan kuma zan so in yi matashiya kafin mu fada wannan kididdiga wanda kididdigan hawa-hawa ne kuma tana da fasali kala-kala-kala. To amma yana da kyau abin da nake so mu fahimta shi munafinci bahaushe ya ce masa dodo ne kuma zai ci mai shi sannan kuma bahaushe kodon lokaci yana cewa ba girin girin ba ta yi mai saboda haka matsalolin da muke tattauna wannan kamar yadda mistura ya faɗa matsalolin nan ba yau suka fara ba tun farkon ƙasan akwai waɗannan matsalolin to amma na ta ƙoƙarin yi matashiya game da waɗannan mutane wanda suka matsa sai sun yi ƙasansu wato mutane ne kullum in ka fahimci da wanda kake magana mutane ne waɗanda ba su da shugabanci tun sanda Allah ya kawo su wannan yanki suka zauna ba su da shugabanci ne kwata-kwata saboda haka ba a koya musu kuma son ma ɗan da ba nasu ba hajiya da zauna can ta san yadda ake yi da fili na je masallaci a okigwe na yi kuka saboda ba ta inda zaka ce masallaci ne a kai shi inda kazanta take a ce a yi sallah wurin mu haifaffun garin zaria da aka zagaye mu da coci-coci da na ƙabilu da na 'yan ƙasa mun zauna lafiya da su to zan ije wannan magana in dawo alab 999 a alab 999 a lokacin muka yi burin-burin muka rufe kofa da ɓarawo da masu iliminmu da sojojinmu da malamanmu aka fito da 'yan takara biyu wanda 1999 a dubu biyu aka kira Professor Ali Mazuri ya zo ya gabatar da lecture a university Commission wanda na attend lecture. A wannan lecture abinda Professor Ali Mazuri ya ce mutanen Arewa sun tafka political suicide. Yau babu Ali Mazuri a ciki. Malamanmu da ke ta wani maganganu akan waye zai shugabance mu. sun kasa fitar ma da arewa shugaba a cikin malamai sun kasa fitar da shugaba bayan ba a fitar da shugabanni a arewa din nan ba ai mun hakuri kafin zo tattalin jikin kasan ba su fitar ba waɗanda aka sa suka bi masallatan juma'a suka tabbatar da cewa dole a pdp su ne suka dawo suka ce jama'iyyar kafira ce ta ina suka bi suka ce da baki baki gara baki aka fitar da 'yan takara daga yanki ɗaya suka manta da abin da aka yi tanaje-tanaje na shugabanci malamai suka gaya ma al'umma ga abin da za su yi suka yi masu ilimi ko masu jinan mukamai suka bi sojoji aka raba mukamai da su to a lokacin aka fara kashe arewa aka kirkiro opc a gaban yan arewa ba wanda ya magana aka yi ta kashe su ai ba yankin yamurai ne suka fara kashe hausawa ba da mutanen arewa ai a lagos ne aka kashe da sauran yankuna saboda haka idan aka ɗauki wannan magana da kika yi na ƙididdiga wanda muka yi ta vinta ke gada jaba ɗin nan da kika ganta gadan nan talakwaja an yi kiyasi a rana akwai sama da trailer dubu ashirin da uku da suke hawa kan gadan su gangaro da abinci arewa amma 'yan arewa suna kallo aka kulle iyakokin arewa kuma suka yadda a cewa kulle iyakokin shine zaman lafiya kuma yan arewa suka manta da cewa kai a asalin su kafin a yi najeriya alif da da goma sha hudu yan najeriya suna nan a daular hausawa a cikin kasar nijar da sauran yankuna wanda su ne suka gina tattalin arzikin da a yau kano take takama da ita a trans-saharan trade routes shi ne waɗannan 'yan kasuwa su alhaji sani sambajo duk wanda za ka kira waɗannan route ɗin suka bi suka shiga senegal suka shiga can suka fita nan suka tafi can har central african republic suka kawo arziki kano wanda ba za su iya zuwa can ba su kasara a kano su kai arewa wanda aka zo da shi daga arewa mai nisa a ɗauka daga nan a tafi da ita ma duniya saboda da aka rufe waɗannan iyakoki to 'yan arewa idan aka raba najeriya faransa ne za ta baku ku yawo yadda kuka dama a wannan yankin da faransa ta rufe ku barista ya faɗa nautical mile 200 nautical mile 60% na nautical miles wanda za a yi kasuwanci a duniya faransa ke rike da shi a ruwan to arewa tana rike da shi a can ruwa tana rike da shi tun da suka partitionin afirka suka duba wani irin arziki afirka ke da shi da me suke bukata suka ɗauka duk duniya haka yake kai waye bai zaɓi matan da yake so ya aura ba waye ka tilasta masa ya auri wata mace saboda haka dole ne mu san me muke nema a irin project na Najeriya nan kuma dauki mu ganin Professor Ali Mazuri bu mu yadda a zauna a ce ana wani rotation ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma ba shi a demokradiyya na Amurka ba shi a na Ingila ba shi a na sauran duniya wannan kididdiga na sake dawo kanta mutum miliyan ashirin ibo da ke yarewa a cikin miliyan ashirin din nan kashi casa'in da biyar ba wanda bai yin wani abu sana'a sana'a ba wani bai da sana'a da workshop da kasuwa da shago muna zaune muna kallo a cikin miliyan ashirin din nan akwai inyamurai miliyan biyu waɗanda ke kara kaina kuma a kasuwancin su sai kifi a baga su sai tumatir su sai abin da za a siya su tafi da shi da dukiyansu su sai masara a jihanmu su siya abubuwan da aka noma su tafi da shi mutum miliyan biyu biyu har yanzu bai musu ba mun ba da misali yanzu idan ka ɗauka gaba ɗaya kudancin najeriya akwai estimated mutum miliyan biyu ne suke zirga-zirga a cikinsu ba kashi biyar masu gida muhalli ba su suna zaune ne a dilapidated building wato gidajen da aka rasa yadda za a yi da su na ba da misali na yi magana tun daga kana tsallaka gada gadar onisha kana tsallaka gadar onisha za ka tarar da uli za ka tarar da umbuji in ka ga dama ka bi ta olu ka bi ta unkware in ka bi ta unkware ka je ta angana in ka je ta angana ka dawo ta owari ka dawo in ka ɗauko dai da same way da za ka dawo umbudin ka shiga uguta ka je eboma ka je uguguwala ka je umucinma ka je umuhamara ka tafi duk inda za ka tafi a ƙasar inyamurai duk wanda ka gani sai ya baka haushi bahaushe bahaushen da ke can shin bahaushen arewa da mutumin arewa yana tuna su a nan ne na koyi wasu abubuwa da dama shin yaya za ka ɗauki okada ka je inda za a kashe ka shi a za ka ɗauki yankan kumba ka je inda za a kashe ka yanzu duk mutum miliyan ashirin na kano ba za ka yankan kumba ka gama a wurin ba misali saboda haka kuma muna yin judgment muna yi wato hukunce-hukunce ba daidai ba wasu lokaci game da zamantakiyar najeriya nan irin mu da muka zauna muka kuma zauna da manyansu ni na zauna da arthur inzarabe a gidansa heaven on arts mun yi gaddama da shi yana kokarin ya zagi mutanen arewa a gabana na ce kai ranka ya dade kai abokinsu ne ni kuma bature ya ce mun nuna mun abokinka in faɗi ko kai waye sai nan da na ce mun kai ka zama hausa na deko ko a lokacin ana tsananin na deko din nan to har na baggare yana kira na hausa na deko saboda lokacin da ya magana ban ji tsoron ina yankin da zai iya sa a buge ni ba saboda haka amma mutanen arewa sun zama matsorata kawai saboda haka ya ake kashe mu mu daina zargin iyamurai mu ne matsorata chao. mu ne muka rasa koyar da yaranmu yaya ne aka ce mu zauna da mutane ai waɗanda suke cikin najeriya a yau idan ka auna wanda ya fi kaskanta wanda ya zuba ma najeriya jari bai ci ribanta ba babu kamar mutumin arewa kuma dalilai da dama kamar na kasuwancin nan da aka yi magana kasuwancin nan zaki iska cewa dole ne sai an yi kasuwancin kamar da ke magana to ba dole ba ne na fitar da shawara ƙirdiga na ce don allah don annabi masu zuba jari ɗan ka zuba zuba jari a yi tumatir ya a Kano. Shin Dangote da 'yan kasuwa da abokanka ba za ku zuba jari ku yi international abatuwa ba a Arewa? ba naman da zai wuce kuma in dai dangote za ka iya yin titi daga abajana ka ɗauke shi har ƙasan yarbawa na kankare to ya za ku iya haɗuwa ku kira masu zuba jari da gwamnati a yi titin jirgin ƙasa wanda gwamnati na yin nata ko kuma ku naku menene tarihin jirgin ƙasa amerika waɗanda ke rike da amurka a yau su ne suka zuba jari akan titunan jiragen ƙasar amurka 'yan kasuwa ne ba gwamnati ba ne kuma suka samu abin da suke yin kasuwanci a yau suka zama masu kuɗin duniya saboda dole a yi safara na kasuwanci a wannan nake so in kira hankalin malamanmu da 'yan mu da 'yan mu. cewa duk wani kiran da muke cewa 'yan inyamurai su je na assembly wala duk mu muna bata maka mu lokaci ne eh, a gani na akwai abubuwan da idan muka yi su mu kira conference mana mu tattauna Najeriya tukuna kafin mu je National Assembly din mu ma duka mu taru mana yan siyasa saboda haka ba za ka je National Assembly ba sai ka kira conference conference din duk wanda yake ji da shi a arewa saboda kan mu rufe kofa da barawo na gaya tun farko kira kabilolin da ke fadin arewacin Najeriya da sarakunan su za mu yi conference akan zaman Najeriya wannan zai isar da sako mai girma na gode yawa to ina jin ah, ok shi mai girma injiniya kailani sai commissioner sai george Hausa sai sauran mutane sannan duk wanda ma baya jin Hausa zai iya magana da turanci yaran da yake ji bari mu koma injiniya jama'a assalamu alaikum na ji daɗin wannan taro da VOA ta haɗa yau me nasara nakan so duk inda ake taro in ganka wajen saboda I'm always happy kana da duk wani abin da lo ta tanada akan zamantakewa na jama'a first time ne nake ganin nasura amma dai na ga activities din da suka yi a katsina kwanakin baya kuma mun mara muku baya saboda in ba mun yi haka ba haka arewan za ta tafiya ba makawa hajiya alhamdulillah yau nake ganin ki kuma I've been reading all most of your articles. Sannan a Kano na tashi a makwarari tun muna yara tun muna hawan dokin kara. So mun san abubuwan da ke faruwa a Kano. Wato a gurguje Alhaji Shehu ya yi bayani. Bayanan da ya yi alhamdulillah muna ta yin su amma mu mutanen arewa ba ma son juna. Ba ma son juna yanzu ku duba wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. In kuka duba ministoci da appointment ɗin da aka ba md md da directors shi yasa wayannan 'yan kudu suke cewa akwai marginalization sun manta cewa a lokacin obasanjo da lokacin shi jonathan haka aka yi a ƙasar nan amma sun taimaka ma juna yanzu mutanenmu suna offices ɗinnan sun zama dodo ba za ka iya shiga ofisis ɗinsu su yi maka wani abu ba shi yasa muka yi taro shekaran jiya presidential support committee muka ce za mu zo mu daga kowane minista kowane governor me ka yi ma mutanen mu narewa da wannan tambaya ta injiniya kailani muhammad muka zo ƙarshen wannan shiri na yau A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Awolu Salihu da suka ɗauki shirin a faifai sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri. Ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma gasa da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. A yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne anguwar Asokoro inda muka zo zauren wata mata mini goodness fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne ne wanda in ka siya sai a nika maka shi gata ta nan bar mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki assalamu alaikum sunana goodness mai goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya niyar plateau ce Eh, jihar Filato. a ina a jihar Filato? niyar lantan a ganin cewa kamar tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari shekara na shida yanzu da wannan business shekaran ki shida a shin kin yi karatun boko na yi karatun boko e eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko ba <laughs> kare a secondary school ne kawai amma na yi karatu a kan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada da amfani a cikin jiki duka na karanta su to kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine mun na shiga business din kuma ba business kaɗai ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke ba suna zuwa muna koya musu to menene ya baki sha'awan zuwa garin abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi kika bar can lantan kika taho nan abuja <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan <laughs> eh, to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu gaba kiɗa abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kamun kayi su da su so ba sauki kuma bayan da muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa um, kamar wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai <laughs> wani kuɗi mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya depend yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je waje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to to abuja za ki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kamar za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya eh, kamar a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first street ma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira ɗari yanzu muna kashe ɗari biyar ɗari shida tafiya da dawowa wansu to kamar yanzu kina biyan kuɗin haya kamar kowane wata kamar nawa mm, kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 a unguwan da yana nan dan masu dan saukin gida 150,000 250 ya yeah, depend on the flat Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Maganar wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.